أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجيب آه، كي كرشن سورة فصلت a yau kuma za mu tashi a farkon suratu shura. Wannan sura suratu shura, sura ce makiya, ma'ana an saukar da ita a garin Makka, kafin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hijira ya koma Madina. Sannan ayoyinta hamsin da uku. Abin da suran take karantarwa shine galibin abun da surorin maka suke karantarwa wato abun da ya shafi aqida imani da Allah subhanahu wa ta'ala da tauhidi da tabbatar da manzoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma imani da tashin alkiyama da kuma imani da sakamako bayan tashin alkiyama ne wannan sura an ambace ta suratul shura saboda ubangiji ta'ala a cikin suran ya ce wa amruhum shura bainahum mu'minai al'amarin su shawara ne a tsakanin su wannan saboda muhimmancin shawara sai aka ambaci suran da suratu shura wato suran ba da shawara za mu zo kan wannan karatun insha Allah ubangiji subhanahu wata'ala yace bayan bismillahir rahmanir rahim amin. بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين قاب كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز حكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم وبنجي سبحانه وتعالى يتي حامين عين سين قاف وين حروفا غدا بيار حاء ميم عين سين قاف da su aka buɗe wannan sura kuma babu wanda ya san ma'anansu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala wadannan ana ce musu al-huruful muqatta'a wato harufa yankakku wadanda aka bude wasu surori da su babu wanda ya san ma'anansu amma akwai hikimar da yasa aka bude surori da irin wa'annan harufa wato kafurai kamar yadda muka yi bayani a tafsirinmu na farko idan an zo ana karanta musu alkur'ani suna cewa a dinga hayaniya kar a saurari alqur'ani da zaran an fara karatu sai su dinga kawo hayaniya kar a saurara sai ubangiji ta'ala ya hikima sai ya buɗe wasu surorin da irin waɗannan harufan su kuma ba su saba magana da irin waɗannan harufan ba saboda haka maimakon kawai kai tsaye a kama maka bayani a ce kazalika yuhi ilayka wa ila ladina min qablika Allahu al-aziz al-hakim to sai a ce hamim ain sin qaf to sai balarabe sai ah wannan kuma wata irin magana ce dole sai saurara bai saba jin irin wannan ba to yana saurarawa kuma shikenan sai a isar da sakon da ake son ya isar masa wannan shine hikima na ubangiji subhanahu wataala wato kamar kana son kai wani jawabi ne idan kana da hikima sai kai mukaddima kowa hankalinsa ya koma wurinka sannan sai ka isar da jawabinka amma idan ka fara magana kawai babu wani mukaddima to wani bai ji mai ka faɗa ba to ubangiji subhanahu wataala ya buɗe surori da yawa da irin waɗannan harufan kuma mun sha bayani a kansu domin ya karkato da hankulan kakuretu su saurari alƙur'ani ubangiji ta yake kazalika yuhi ilaika hakanan Allah ta'ala yake yi maka wahayi wa ila alladhina min qablika Allah hakanan ubangiji ta'ala yake yin wahayi zuwa ga waɗanda suke kafinka wato allahu shine fa'ilin takadirin maganan kazalika yuhi Allahu ilayka wa ila allazina min qablik haka nan Allah ta'ala yake maka wahayi kuma yake wa waɗanda suka gabace ka annabawa wahayi kamar annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa alaihi musallatu wassalam wato ba kai kaɗai bane aka farewa wahayi an yi wa wasu annabawa kafin ka kuma ubangiji ta'ala al-azizu magwayi ne gagarau ne ba abin da ke gagaransa sannan alhakimu mai hikima ne yana ajiye kowane abu a inda ya dace ya daga cikin hikimarsa saukar da alkur'ani dalla dalla daki daki wayannan sunaye guda biyu al-azizul hakim Allah ta'ala yana yawan hada su a cikin alkur'ani a ƙarshen aya hikimar hakan shine idan mutum yana da izza bai da hikima to zai zama azzalumi a sai Allah ta'ala ba shi shugabanci a cikin jama'a idan ya ce a yi dole a yi in ya ce a bari dole a bari to amma ba da hikima ba umarnin nasa yakan iya sa shi ba inda ya dace ba hanin nasa yakan iya sa shi ba inda ya dace ba to wannan zai zalunci al'umma baya duba maslahar jama'a amma idan izza ta hadu da hikima kana yin abu yanda ya dace to ba za ka zama azzalimi ba yasa ubangiji ta'ala sarkin sarakuna ne shine mai mulkin masu mulki to amma a cikin mulkinsa akwai hikima shi yasa bai zama azzalumin bayinsa ba ko misqal zaratin baya zalunta amma sarakunan duniya galibin su izzan ne babu hikima shi yasa suka zama azzalumai ga karfi kana da fada a ji zaka sa dole a yi amma kuma baka da hikima babu tausayi a ranka babu duba maslahan al'umma to wannan mutum sai ya zama azzalimi kuma ka sa wani abu wani abu dole alhalin kuma zai cutu to ubangiji ta'ala izzarsa tana tare da hikima shi yasa bai zama azzalumin sarki ba sabanin galibin sarakunan duniya ko kuma shugabannin duniya babu hikima a cikin izzansu shi yasa suka zama azzalumai ubangiji ta'ala yace yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi da sauran annabawa yaya masa wahayi Aisha radiyallahu anha tace Harith bin Hisham wataran ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya Rasulullahi kaifa ya'tika al-wahyu yaya wahayi yake zuwa maka ne ya Rasulullah sai yace ahyanan ya'tini mithlu salsalati jarafi wa huwa ashadduhu alayya fayafsimu anni wa qad wa'aytu manzala ta sama yake wani lokaci yadda wahayi yake zuwa mini yana zuwa mini ne kaman karan kararrawa to dai zo mini a irin wannan halin ya fi mini tsanani da tsanani yake zuwa mini ina shan wahala to sai ya zo ya yanke mana a gama yin wahayin sannan sai ya zama na kiyaye dukkan abin da aka faɗa yace wa ahyanan ya atini malaku rajulan fayukallimuni fa ima aqul wani lokacin kuma mala'ikan yakan zo mini a suran mutum mutum namiji sai zo ya bani wahayin sai in kiyaye abin da ya faɗa amma malamai sun ce galibin ya zo a suran mutum haka kawai ya bashi to galibi hadisi kudusi ne amma yawanci yakan zo a suran mala'ika amma ba lalle manzon Allah ta sama ya ganshi a suran sa ka mala'ika ba sai dai ji ana saukar masa da wahayin kawai wani lokacin kuma a cikin mafarki a cikin mafarki mala'ika yake zuwa masa ya masa wahayi amma an wahayin da aka yi mafarki malamai suka ce wannan hadisi ne hadisi kudusi ba qur'ani bane aisha radiyallahu anha tace falakar ra'aytuhu yanzilu alayhi alwahyu fil yawm ash-shadid al-bardi fayabsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa tace wallahi wani lokacin ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi na sauka masa a rana wanda take da tsananin sanyi amma wahayin idan ya gama sauka sai ka ga goshinsa yana yin zufa yana yanko zufa kawai saboda wahalan da yake sha wannan ce ke nuna a sai wahayi yana da wahala ba abu ne mai sauki ba manzo Allah ta sallama yana shiga wani hali idan wahayi ya sauka masa yakan jirkice ya canja sai daga baya in wahayin ya gama sauka kuma sai ya farfado saboda ilimi abu ne mai daraja ba abu ne mai sauki ba kafin a baka shi sai an wahalar da kai hatta annabawa sai sun sha wahala suke samun ilimi to haka nan su ma malamai da wahala da gumi suke samun ilimi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da da farko idan ana bashi wahayi yakan yi kokari ya dinga maimaita abin da ake gaya masa domin ya samu ya haddace kada mala'ika jibril ya tafi ya manta abin da aka masa na wahayi har harshen sa na rawa ubangiji subhanahu wataala ya ce masa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه idan muka maka wahayi karka dinga rarrawar da harshenka don kai gaggawan haddacewa mun ɗauka maka alkawarin zamu tattara maka alqur'ani sannan zamu yi maka bayanin da ba za ka manta ba to nuqri'uka fala tansa zamu karantar da kai kuma ba za ka manta ba to daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu nutsuwa to haka nan ɗalibi farkon lokacin da yake fara karatu za ka samu yana da irin wannan matsalan ana gaya masa yana ta ƙoƙarin maimaitawa kar ya manta yasa za ga farkon lokacin da mutum yake neman ilimi fassara kawai yake rikewa yayi ƙoƙari zai rike fassaran amma ma'anar ba ta zuwa to sai yau da gobe yau da gobe sai ka ga yana fahimtar ma'ana din ga fassara ga ma'ana ida da farko ma yana fama da jan baki bakin ma ba daidai bane sai an gyara har ya iya jan bakin daidai yana ƙoƙarin rike fassara har ya iya rike fassara sannan har ya zama yana iya fahimtar ma'ana sai ya zama kuma ya karatun ya fahimta amma ba zai iya bada shi ba sai in yana kallon littafi yau da gobe kuma ana tafiya yana ci gaba sai ya zama da kama zai iya bada wani ilimin da ya dauka ne don an tambaye shi zai iya tunawa ya bada shi da to haka ilimi yake tafiya sai an sha wahala annabawa ma san da suka sha wahala kafin suka samu ilimi haka nan mutane idan kana tsammanin zaka zama malam ba tare da ka sha wahala ba to wannan shaitan ne yake maka wahayi kuma ba za ka zama malam din ba wa man zanna anna al-izza yulfa bila ana faqad shabahu al-majnun fi aqli faqburi wanda yake tamanin da a samu ilimi ba tare da an sha wahala ba to wannan aljani ne suka shafe shi ka san da wannan magana babu yanda za a yi kai ilimi ba tare da ka sha wahala ba tunda annabawan Allah ma sun sha wahala kafin su samu ainihin ilimi ubangiji ta halaye da kuma fi samawati wa ma fil ardi abun da ke cikin sammai gaba ɗaya na Allah ne wa ma da abun da ke cikin kasai duk gaba na Allah ne duk abun da gani halittar sama da ƙasa Allah ta'ala shi ya halitte ta kuma mulkin sa ne yana sarrafa ta yin ya ga dama wa huwa al azim ubangiji ta'ala shine madaukaki al-azim mai girma babu abun da ya kai Allah subhanahu wa ta'ala girma sannan babu abun da ya kai Allah ɗaukaka uluwu zatin wa uluwu makanin wa uluwu makanatin wato Allah ta'ala yana da ɗaukaka ta zaƙinsa zaƙinsa ya ɗaukaka sama da sauran zaƙin mutane ko abun halittansa sannan maɗaukaki ne a inda yake yana saman halittansa gaba ɗaya sannan maɗaukaki ne a daraja darajansa ta zarta ta sauran halittunsa gaba ɗaya sai sa ubangiji ta'ala shine al Al'Aliyu maɗaukaki al mai girma wanda yafi kowane abu girma sai sa muka ce ƙasa ba ta yi zaka ɗauki Allah subhanahu wataala sama ginanniya sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai ba su isa su ɗauki Allah ba su bani wata don Allah ta ta'ala ya fi su girma sai dai saman samman bakwai ɗin gaba ɗaya saman samman bakwai gaba ɗaya a nan Allah yake sarari inda babu komi babu wani abun halitta saboda girman Allah subhanahu wataala ya fi sammai kuma ya fi ƙasa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabbatuhu yawm al qiyamah والسماوات متويات بيمينه kafirai ba su daraja Allah inda ya kamata a daraja shi ba bari a basu su labarin ubangiji ta'ala idan an zo tashi alkiyama Allah ta'ala yake sammai gaba ɗayan su guda bakwai din nan yana ya mutsa su ya rike su da hannunsa na dama kawai kasai guda bakwai ya ya mutsa su ya damke su da hannunsa na hagu to kaga girman Allah subhanahu wataala babu wanda ya sani sai saman gaba ɗaya san mai bakwai ɗin ba su wuce damkansa kwaje ba kuma kaman bai ji komai ba don abdullahi bin abba ya ce kaman kai ne ka riƙe kwayan zarra haka allah ta'ala zai ji idan ya damƙe sammai gaba ɗayansu haka nan da ƙasai gaba ɗaya to da haka girman allah ta'ala ya wuce tunaninka sai ka ga girmansa ka ji tsoronsa ka bi umarninsa ka hannu da abin da ya hana sai allah ta'ala ya ce ta takadu samawatu تكاد السماوات يتفطر يسطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم بنجد تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن sammai sun kusa su kekkece min hinna daga samansu saboda ganin girman Allah subhanahu wata'ala saboda tsoron Allah da suke shi dalilin da yasa da su kusa su kekkece don ubangiji ta halaye wa huwal aliyul azim shi madaukaki ne mai girma to sammai sun san girman Allah subhanahu wata'ala har sun kusa su kekkece saboda ganin girman Allah subhanahu wata'ala da ganin kurjinin Allah da daukakan Allah kaga dan adam kenan yana da matsala shi nasa imanin bai kai irin na sammai ba bai gama sanin girman Allah subhanahu wataala ba sai kaga yana saba masa sai kaga umarnin Allah bai dauke shi komai ba in Allah ya hana ba damuwarsa ba amma da ya san girman Allah subhanahu wataala kamar yadda sammai suka sani wallahi idan an karanta masa ayoyin alqur'ani aka fasa masa hankali hankalinsa zai tashi aka jawo masa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fassara masa hankalinsa zai tashi shi yasa ubangiji ta'ala ke cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah da za mu saukar da alqur'ani nan wa dutse manya manyan duwatsun duniya to da kaga duwatsun nan suna kaskanta suna kikkecewa saboda tsoron Allah subhanahu wata'ala to da ka dutse ya san girman Allah subhanahu wata'ala sai ya kamata zukatanmu su zama masu taushi kar su zama masu tauri har su fi dutse tauri ka duba dutse duk taurinsa dai inda ki aka saukar alqur'ani zai ramar ramarmashi ya zama gari sai a zuciyanka za ta kasa yin taushi ga alqur'ani ana karanta maka da hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana wa'azi dare da rana amma kuma ba ka jin me ake gaya maka kamar mace ce ake kira idan ana kiran mace ce baya amsawa amma kai mai a raye kake ya za a dinga kiranka ba za ka amsa ba wani yana cewa laqad akmata law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakta bihi adaa'at walakin anta tanfuqu fi ramadi da a ce rayi kake kira da ya amsa maka amma wanda kake kira din kira din babu rayuwa a ciki da garwashi kake kurawa wuta za ta tashi amma kana kura toka ne ko za ka shekara kana kura toka wuta ba za ta tashi to mutum kar ya zama matacce kar ya zama kaman toka ya zama zuciyarsa mai taushi wanda take ɗaukan wa'adi in an ce Allah ya ce ga girman Allah in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ga girman manzon Allah ka bi to wannan sai shine ka zama mumini bawan Allah bayan samai, mala'iku su ma sun san girman Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim mala'iku suna tsarkake Allah subhanahu wataala tare da hadawa da yabonsa suna cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim me yasa suke yin haka saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da suke ji suna jin tsoron Allah suna ganin kurjinin Allah subhanahu wa ta'ala yasa su ibada kawai suka sani dare da rana ba sa yankewa ko minti ɗaya mala'ika ba zai daina bauta Allah ta'ala kuma ba zai saba masa ba a wata ayar ubangiji ta ce walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun duk abin da ke cikin sammai yana yi wa Allah sujjada haka nan halittar da take cikin kasai na kowace dabba tana yi wa Allah sujjada sai dai kai ka kasa gane wani irin sujjada ne sai dan adam kawai wasu daga ciki ba sa yi wa Allah sujjada amma sauran halittun suna yi sannan mala'iku su ma suna yi wa Allah sujjada ba su da girman kai in ji ubangiji subhanahu wataala kullum kansu a ƙasa yake suna sujjada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace attati sama'u fa huqa laha an ta'udda ma fiha mawdi'u arba'i asabin illa wa fihi malakun sabi saboda ma sujjadan da ake a sama cincirin don mala'iku saman har ƙara take kamar za ta ke ba inda za ka sa ‘yan ka guda hudu kake mala'ika yana sujjada a wannan wuri, saboda haka suna sujjada suna yin tasbih amma me yasa suke yin sujjada nan me yasa suke tasbihi me yasa suke bauta babu yankewa ubangiji ta ya ya kafuna rabbahum min fawqihim suna tsoron ubangijin su ne Allah ta'ala da yake sama da su ka san dai mala'iku a sama suke ba a ƙasa suke ba to ubangiji ta'ala kuma yana sama da mala'ikun gaba daya don yana saman saman halittar sa duka saboda haka suna tsoron Allah subhanahu wataala sannan wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abinda Allah ta'ala ya umurce su da shi duk abin da Allah ya ce su yi suna yi su ba masu taurin kai bane irin mutane saboda sanin girman Allah to duba mala'ika duk girmansa ya san girman Allah subhanahu wataala yana bin sa sau da kafa to kai kuma ya za ka yi dan adam miskini dan karamin abu a ce ba za ka ji tsoron Allah ba subhanahu wataala ai mutum ya yi duniya da lahira ubangiji ta'ala ya ce wa yastaghfiruna liman fil ardi sannan mala'iku suna nema muminai bayan Allah da suke rayuwa a ƙasa gafar wato mala'ika bayan bautan Allah ta'ala da yake yi saboda sanin girman Allah cewa Allah abun tsoro ne har yana nema muminai gafara Allah ka gafarta muminai bayan Allah na gari saboda suna sabon Allah su sun san muminan nan suna cikin halaka mutane suna cikin halaka to duk wanda ya imani mala'ika sai dinga masa addu'a Allah ya gafarta masa zunubansa dan in ba a gafarta masa ba to zai halaka in an yi tashin alkiyama kaga mala'iku suna tausayawa dan adam amma idan yayi imani da Allah subhanahu wataala wanda bai imani ba kuma ba zai shiga cikin wannan addu'ar ba ubangiji ta ce ala ku saurara inna Allah huwal ghafurur rahim tabbat ubangiji ta'ala shine mai gafara sannan kuma shine mai jin Allah ta'ala mai girma ya fi komai girma ubangiji ta'ala abun tsoro sammai suna tsoronsa da kasai da mala'iku suna makirkita saboda tsoronsa amma Allah ta'ala kuma sai ce mai gafara ne mai jin kai kada tsoron kuma ya sa ka fidda tsammanin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ka ji cewa kawai in ka mutu wutan jahannama za ka shiga ba za ka shiga aljanna ba saboda tsoron Allah to sai Allah ta'ala ya sanya maka zuciyarka yace inna Allah huwal ghafurur rahim Allah mai gafarta zunubai ne ka tuba ka koma zuwa gare shi zai gafarta maka rahimun mai jin kan bayinsa ne mumine bayin Allah na gari a lahira ya sa su a aljanna imam al-qurtubi ya zo fassaran bayan ya fassara wa'annan ayoyin yace ubangiji ta'ala mai hikima ne hayyaba wa azzama fil ibtida'i wa afa wa bashara fil intihai ya nuna maka kurjininsa da girmansa don ka ji tsoronsa a ƙarshe kuma ya zo ya tausasa maka ya maka albishir cewa fa shi mai gafara ne mai jin kai ne karkace bai tamani daga rahmarsa sai Allah ta'ala ya ce والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وبنجد تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم wato wasu ba su gane girman Allah ba su wata ana sai suka saki Allah suka kama wasu wasu dabban ba Allah ba wata ana ko kuma ka, ko kuma mutane daga cikin halittan Allah wani sai je rungumi gunki ya kama bautan sai bar Allah ta'ala saboda bai san darajar Allah ba wasu ma suka rungumi mala'iku suka ce ‘ya'yan Allah ne suna bauta musu, wasu kuma suka rungumi mutane suke bautawa, suka rike su su ne waliyansu abun bautansu ubangiji ta lace na takhazu min dunihi awliya'a waɗanda suka riki waliyai min dunihi ba Allah ba suke bauta musu suka rike su su ne majibintansu sawa'un suna daga cikin duwatsu ko taɓo ko mala'iku ko annabawa ko mutane duk wanda ka rike abun bautanka ya shiga cikin wannan aya kuma ka ɗauke shi shine waliyinka waɗanda suka rike wasu daban majibinta ba Allah ba subhanahu wa ta'ala suke bauta musu Allahu hafizun alaihi Allah ta'ala yana kula da su ya san abin da suke za su shiga hannunsa in an yi tajin alkiyama ubangiji ta'ala zai dandana musu kutsan ba wai ya rafka ne bane ba bai san cewa sun sake shi sun kama wani abu wasu abubuwa bane da suke girmama su sama da Allah subhanahu wa ta'ala a wata ayar ubangiji ta halate wallazina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa waɗanda suka riki wasu majibinta ba Allah ba suna bauta musu kafurai mushrikai suka riki gumaka da sauran abubuwan bauta ba Allah ba idan ka taba su sai su ce ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa mu fa muna bauta musu ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala wai suna tsanantuwa da su ne maimakon su bauta wa Allah kai tsaye sai suke bauta wa innan abubuwan wai su za su kai su fadar Allah wannan kuskure ne kuma wannan dahisi ne rashin sanin Allah ne subhanahu wa ta'ala to haka nan duk wanda zai riki wani ya ce wai zai masa da'a ya manta da Allah ya manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai wannan bawan Allah komin walittakansa komin imaninsa ya ce wai shine zai kai shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya sake Allah ya sake hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda yana kwaikwayon wayannan mushrikan ne wanda suka rike gumaka suka ce muna bauta musu ne don su kai mu gaban Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ba wani ne zai kai shi zai kai ka gabansa ba kai da kanka ne zaka kai kanka gabansa ka bauta masa yana ganin duk abin da kake yi ko a zuciyanka kai ibada ubangiji ta'ala yana ji duk abin da ka kudurta yana gani kuma duk abin da ka faɗa yana ji duk abin da kake ko a cikin dubu Allah ta'ala yana gani ka kuma zai saka maka gurgudun aikin ka Allah ta'ala ba a nesa yake da kai ba yana kusa da kai da jinsa da ganinsa da iliminsa to amma duk wani abun bauta wanda ba Allah ba ko wani halitta sai in kana kusa da shi ne yake gani yake sanin wani hali kake amma ubangiji ta'ala iliminsa ba irin na dan adam bane kuma jinsa da ganinsa ba irin na dan adam bane saboda haka mutum ya daina rudan kansa yace zai kama wani ya kai shi wajen Allah subhanahu wataala ko wani ya ruɗe shi yace ka zo ka biwa ne shine zai kai ka fadan Allah ai a duniya ma wato in kana son ka ga shugaban kasa sai ka bi ta hannun wasu mukarrabansa ko gwamna su sai mutum maka wannan mutum ne ake waka amma Allah ta'ala iliminsa ya wuce a wai sai an kai ka gabansa shi ya halitte ka babu kai babu komai kuma ya ajiye ka ya san a inda ya ajiye ka a wata ayan Allah ta'ala ya ce innahum ittakhadhu shayatin awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun waɗanda suka rike wasu ba Allah ba suka sake Allah suna bautan wasu abubuwa daban ubangiji ta ya ce shaytanu ne suka rike a matsayin waliyansu su ba su sani bane duk abin da ka rike shi sabanin Allah ta'ala shaytan ka rike don Allah ta'ala ce in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida suna bauta wa gumaka masu sunan mata to ba kowa suke bauta ba face shaitanu shaitan kake bauta ka rike shaitan ne yana magana da harshen mutum sai ka sake Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala yake duk wanda suka ya ka sani suna bauta wa ne sannan amma abun mamaki wa ya sabuna annahu mutadun wai suna zaton cewa su shiryayyu ne domin su suna ganin kansu akan shirya suke har da su jayayya da wanda yake rike da alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa su akan shari'a suke saboda shedan ya kawata musu wannan abin da suke yi sun dauke shi cewa wani abu ne na shari'a to ubangiji ta'ala yana yi wa bayin sa kashedi cewa su riki Allah subhanahu wataala su riki alqur'ani ka su je su kama wani abu daban in sun kama wani abu ba Allah ba sun kama iska wannan abun ba zai amfanar da su ba ranar alkiyama kuma Allah ta'ala hafizun ne alaihim yana ganin su zai saka musu mummunan sakamakon an yi tashi alkiyama sannan ubangiji ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri yace wa ma anta alaihim biwakil kai ba an turo ka ka zama wakili bane mai tsaiwa akan kowa dole sai yayi imani